jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake haduwa a cikin sabon shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi shiri ne wanda kuke aiko da tambayoyinku wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa kai tsaye a sheikh hamza bin ishaq limamin masallacin juma'a na dan tamashe shi ke amsa tambayoyin naku da kuke aikowa lambar da ake aiko da tambayar ita ce sifili takwas tara shida kafin fara karanto tambayoyin a wannan shiri a wannan lokaci malam zai fara sallama a gare ku sannan mu dora da karanto tambayoyin malam barka zuwa ga kan masu kallon mu mai tambaya ta farko daga wata baiwar Allah ta ce wato a sallar magariba raka'ar ƙarshe shin bayan karanta fatiha mutum ya halatta ya karanta addu'a kamar rabbana atina shin babu komai ko kuwa idan ta yi hakan ta yi ƙari a sallar magariba to idan mutum ya yi sallar magariba abinda aka ce a bayyana dai a cikin sallah raka'a ta farko za ka karanta fatiha da sura raka'a ta biyu fatiha da sura mm. to a raka'a ta uku shine za ka karanta fatiha kawai akwai malaman da suke iya ganin in ka sa sura ma ba kai laifi ba mm. ita kuma rabbana atina fi duniya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan ba abin nan bace ba kaga addu'a ce saboda haka ba ita ce abin da za ta yi a nan gurin ba kawai za ta karanta fatiha ne mm. iya wannan shi ne abin da yake bukata a ganinta yauwa saboda haka abin da ya kamata ta yi kenan amma kada ta karanta wasu addu'o'i a ƙarshen ta gama karanta fatiha kuma ta shiga wasu addu'o'i mm. babu wasu addu'o'i ana yin addu'a ne a guri guda ɗaya zuwa biyu guri na farko da ake addu'a a cikin sallah shine sujjada wannan shine gurin da ake sujjada Mm. sai kuma guri na biyu shi ba a yin addu'a amma a wasu lokuta daga cikin azkar ɗin da ake akwai wata kalmar da take yiwuwa ta cewa tana bada kamar addu'a to idan irin wannan ne mutum ya ruku'u to shi shikenan amma ruku'u ba a yin addu'a ana yin addu'a ne a cikin sujada ana yin addu'a ne kuma a tahiya to da ka a tahiya ta gama addu'a ta gama tahiyarta shine za ta yi rabbana atinanta da duk abin da za ta yi shine abin da ya kamata ta yi Allah ya mana muwafaka mai tambaya ta gaba daga wani bawan Allah ya ce malam menene hukuncin wanda ya yi zina da matar aure kuma shi ma yana da aure amma ya yi nadama kuma Allah zai gafarta masa bayan tuban da ya yi to alhamdulahi <clears throat> zina da mata aure da wadda ba mata aure ba duk sunanta zina illa dai ana ganin wannan kamar wani cin amana ne ko kuma wato Dan ne haƙƙi ne na makwabtaka domin an ce mata aure kaga ta iwa watakila makwabciyarsa ce ko wani abin da ya zama haka to magana Allah zai iya yafe ma ko ba zai yafe ma ba a Allah zai yafe maka duk abin da mutum ya yi ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yafe masa sai dai kar mutum ya aikata da sunan sha bari na yi kawai dan in na gama na ce Allah ya yafe min ya yafe min a'a tun yanzu ka da ka san to kar ka aikata in kuma tsautsai ya sa ka aikata ɗin mm. to sai mutum ya roƙi gafara Allah subhanahu wata'ala ya kuma tuba akan wannan ya kuma ƙulla cewa lalle ba zai sake koma kan wannan abun ba kuma kar ya kokarin yaɗawa da cewa ai nayi kaza nayi kaza da wance nayi kaza da kaza shi ma wannan Allah baya son bayyana mummunan abu a cikin rayuwa Allah ya tsare mu na'am to wata baiwar Allah ta ce malam ta yi mafarki da maciji kuma manyansu suna cewa idan aka yi mafarki da maciji alamu ne na za ta samu karuwa wato za ta haihu kenan wasu kuma malamai suka ce ai maƙiyi ne to shin malam menene hancin magana to mafarki da maciji wannan dai kamar yadda ta faɗa shi ne abin da ake faɗa yau da gobe mafi yawa mafarki akasi yake bi duk wani abin ƙi a cikin mafarki to ana fassara shi ne da wani abu na nagarta wani abu mai da ake so duk wani abin da ake so mafi yawanci a mafarki yana zama wani abu ne mafi abinki misali da ce an yi mafarki wane ya mutu sai a ce ciye ya koshi hmm. ba a wani damuwa hmm. misali mace amarya ce sai ta ce jiya na ya mafarki miciji ya sare ni hmm. sai ga mata suna ta dare a gida ana ce Allah ya sa da miciji kai ya biyo ne sai ka suna ce Allah ya sa ya sare ki ya sare ki wallahi kaza kaza ita bata sani ba da ta ce ai ya zo ya sare ni sai ga suna ta dariya su suna fassara cewa wannan ciki ta samu kuma wannan abu dai na al'ada ba wani karatu da yake koyon bayan wani nasi akan haka amma dai a al'adance ana yi haka kuma ana ganin kamar fassara tana zuwa daidai su da haka wannan shine abin da yake daidai waccan fassarar da wani ya ce miki makiya ne to karki saurara shi sa aka ce idan kai mafarki Allah sallama yana cewa to ba kowa zaka gayawa ba sai ka zaɓi masoyinka sai ka gama marka cewa ne na yi mafarki da kaza kaza kaza kaza to in Allah da dai mai ƙaunarka ne ba zai fassara ma mafarki da mummunan abu ba sai ka ji ya ce kai alheri ne ai kawai abu ne mai kyau Allah ya yarda shikenan to fassarar da mutum ya ma to tana yiwuwa mafarkin ya zama akan wannan fassarar da haka ki tafi akan wannan fassara da kika sani ta asali ta manyan naku ki ajiye fassarar da wani ya miki na cewa makiya ne ba makiya bane ba Allah ya taimake mu amin masu kallon mu kuna kallon shirin rabin ilimi shirin da kuke aiko da tambayoyinku wanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa a shek hamza bin ishaq limamin masallacin juma'a na dan tamashi a nan kano shi yake amsa tambayoyin da kuke aikowa lambar da ake aiko da tambayar ita ce sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'umma jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko wanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin cika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar ku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec rashin jihar kano mai tambaya ta gaba aka ce assalamu alaikum malam idan ka farar azumi 60 ta kama mutum dole sai ya yi azumi 60 ɗin ko kuwa zai iya ciyarwa a yi masa ƙarin haske daga malam adam jariri to alhamdulillahi idan abinda Allah ya bamu zaɓi ya bamu dangane da abin da ya shafi kafara saboda haka abu na farko da ake bukata shine hariru raqabatan mu'mina mm. mutum ya yanta baiwa mumina kamar a yanzu babu wani bawa da mutum zai iya yantawa to shine abin da zai yi idan ba zai iya wannan ba sai ya azumi guda 60 ko kuma sai ya ciyar da mutum sittin. idan ba zai iya ba sai azumi guda 60 to a nan tunda ba za ka iya azumi ba misali kana da wata larura ta rashin ta kasa yin azumi to sai mutum ya ciyar mm. muna fara gabatar da azumi a yanzu kafin ciyarwa saboda azumin ya fi ciyarwar wahala amma a baya a zamani can baya ciyarwar ta fi azumin wahala mm. saboda a can akwai karancin abinci ba kamar na yanzu ba amma yanzu abinci yana da wadata in ka sami mai kuɗi don wani abu ya same shi kashe mutum sittin za a ciyar kawai waya zai ce a basu kawai shi kenan a basu amma an kace zai yi azumi guda sittin to kaga aiki ya same shi hmm. yanzu ya yi wata biyu bai huta ba to wanda shi ne abin ya kama saboda haka bayan azumi sittin zaki iya ciyarwa in Allah ya yarda kin ciyar babu wani abu insha Allah ah, ma'ana wai maimakon azumi sittin din mutum ya ciyar oho maimakon azumin sa mutum ya ciyar to zai iya ciyarwa tunda ba zai iya azumin idan kuma zai iya yi idan zai iya azumi azumi yafi kamata yayi hmm. idan zai iya azumi yayi azumi shine yafi kamata amma kuma tunda dama na faɗa na ce ciyarwa ita ce ta biyu hmm. a lissafin da aka yi hmm. sannan azumi so da in ta ciyar din babu wani laifi insha Allah kwarai da gaske wannan kuma aka ce aslam tambayar ita ce mutum ne yana hira da matarsa sai ya ji wani abu ya fita daga gabansa hmm. shin idan zai yi sallah wato zai iya yin sallah da tufafin da yake jikinsa daga wani bawan Allah daga kasar libya to bawan Allah daga kasar libya babu laifi mutum yana hira da matarsa ya ji wani abu ya fita daga jikinsa daga farko da ya tabbatar me ya fitan in hirar yake yi hmm. mu ɗauka a tabbatar cewa maziyi ne in jin laimaye to maziyi ne in kuma ya ji fitarsa sadda yake fita to maniyi ne hmm. to sai ya je bincika in ya gani cewa maniyi ne to sai je wanka in kuma ya gani cewa maziyi ne sai ya ɗahara ya arwalla je ya sallarsa su kuma tufafi inda ya taba zai wanki in ya taba gurin da ya taba sai ya ko kuma ya kankare shi idan babu ruwa a kusa da shi ya kankare shi kenan in kuma wankewa ta kama sai ya wanke babu wata matsala kawai tufafi ba a cewa ba za a yi sallah da su ba ana sallah da su amma ya danganta da cewa wani abu ya taba su in ya taba su a wanki in bai taba su ba shikenan babu wani abu Allah ya taimake mu na'am tambaya ta ƙarshe a cikin wannan shiri aka ce wato malam menene hukuncin wanda yake siyar da kayan shafe-shafe musamman waɗanda suke ƙara hasken fata daga Ilyas Sa'idu Libya hmm. to gaskiya sayar da kayan shafe-shafen da suke canza fata wannan laifi ne hmm. domin taimakawa ne wajen a can a aikata abin da yake haramun ne allah maɗaukacin sarki ya ce ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka wajen abin da yake na nagarta abin da yake na daidai kada ku taimaka wajen saɓan allah to tunda canza fuska ko canza fata canza halitta ne na allah wannan kaga haramun ne to kai kuma sai zama kai kake sayar musu da kayan wannan abu kaga da ba ka sayarwa da ba za su yi ba mm. dan in sun nema sun rasa ba za su yi ba mm. saboda haka haramun ne kada mutum ya wato ainihin ya yi ya canza wannan abin nan din kada mutum ya yi wannan sana'a din mm. Allah ya taimake mu na'am amin to ah, duka duka anan tambayoyin suka zo ƙarshe ga waɗanda suke son aiko da tambayoyinsu za ku iya aikowa akan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida a shek hamza bin ishaq limamin masallacin juma'a na ɗan tamashi a nan kano shi yake amsa tambayoyin da kuke aikowa malam sai a sallama ga masu kallon mu zuwa lokaci na gaba to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala hawa barakatuhu shirin rabin ilimi kenan kuka kalla kamar yadda yake zuwa muku a dukkanin ranar alhamis daga mujallar matashiya a shafin youtube a madadin ashek hamza bin ishaq limamin masallacin juma'a na dan tamashi a nan kano sai waɗanda suka sada mu da ku ahmad suleiman ahmad murtala ibrahim sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa mu haɗu a mako mai zuwa a cikin sabon shirin rabin ilimi idan allah ya yarda salam